الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن أما سكالو رسولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوى أتكين شرمو ندوسين سنين الله inda muke karanta sunayen Allah muke fassara su muke faɗin ma'anonansu muke faɗin abinda suka kunsa na kasancewa su mafi kyawun sunaye da suka kunshi mafi kyawun ma'ana da kuma yadda ake bautawa Allah da su wannan shine shiri na bakwai a shiri na biyar da na shida mun yi magana game da suna Allah Allahu da abin da ya kunsa da ma'anar shi da kuma irin kyawun sunan da kuma yadda ake amfani da shi yau za mu yi magana game da suna Allah ar-rabbu rabbu in ba manta ba mun ce ibn al-qayyim al-jauziya ya ce dukkanin sunayen Allah suna koma kasan sunayen Allah guda uku ne na farkon su Allahu dukkanin sunayen da ke nuna uluhiya na biyu shine ar-rabbu dukkanin sunayen da ke nuna rububiya miyar ar-rabbu da ubangiji ana fassara da, da Hausa ana fassara shi da ubangiji mai reno daga na aka samu al wanda yake reno don haka shi ar-rabbu yana nuhin wanda ya halicce ka al wa wanda yake azzatawa almudabbir wanda ke juya lamurra don haka kasan arrabu alkhaliku yake kasan arrabu arraziku yake kasan arrabu alhayyu alrabu almuhyi almumitu duk kasan arrabu suke duk wasu da ke nuna cewa Allah shi ke yin yadda ya ga dama da bayinai bayi bayi bayin shi ne shi shine ubangijin bayin don shi ana amfani da kalimar rabbu ba ga Allah ba amma ta zo mudafun rabbul baiti rabbul ko rabbul baiti rabbu sayyarati rabbu kaza watan ubangiji mai renon kaza ubangijin kaza amma ga ce an rabbu da alif da lam to yana nuhin Allah kadai shine a rabbu domin shine alkhaliku shine a raziku shine al-mudabbir wata shi ya halicce ka shi ya mallake ka shi ke azzita ka shi ke juya lamari yadda ya ga dama ya kawo lokacin sanyi ya kawo lokacin zafi ya kawo lokacin damina ya kawo lokacin rani ya sa ka yi dariya ya sa ka yi kuka ya sa ka ji daɗi ya sa ka shi ke juya kai da ya ga dama ya sa ka zo duniya lokacin da shi ya zaɓa ba lokacin da ka zaɓa ba ka koma lokacin da shi ya zaɓa ba lokacin lokacin da kai ka zaɓa ba ya ne ka yadda yake so ka taho yadda ya ga dama don shi a cikin ƙur'ani Allah ya ambaci wannan sunan so ɗari tara a rabbu a rabbu farawa da alhamdulillahi rabbil alamin cikin fatiha daga sunan Allahu sai na a rabbu alhamdulillahi sai ce rabbil alamin don haka ya zo alhamdulillahi rabbil alamin ka gane nuna ma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai shi a rabbu kasancewar rububiya shi ya halicce ka shi ya baka shi ya halicce sama shi ya yi ma Allah na amfani da shi cikin Qur'ani domin ya tabbatar da uluhiya watan tun da ka yadda shi ya yi maka tun da ka yadda shi ya halicce ka shi ya azzita ka shi ya baka lafiya to shi kaɗai ya cincinta ka bauta ma don sai Allah ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah don mi muke gode mai rabbil alamina don sha ubangijin talikai shine ubangijin mu shi ya samar da mu shi azzita mu shi ke jujjuya mu yadda ya ga dama tun da haka ne to shi kaɗai cincinta a bauta ma Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka ce inna salati sallata inna salati wa nusuki da yankana ko sukata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata dukkanin su lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talakai domin shi yake juwaye da ya ga dama Allah yake cewa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba abin da kuka ga dama ya auku sai wanda shi Allah ya ga dama wannan shi ke tabbatar da ma'anar rabbu wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin in kaga ka je kasuwa ba iyawa ka yasa ka je kasuwa ba Allah ne ya ga dama za ka je kasuwa tun kafin a halitta ka ya rubuta za ka je kasuwa in kaga ka je makaranta in kaga ka je ofis in kaga ka zama mai kuɗi to ba dubara ka ce wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin haka rabbul alamina ubangijin talikai shine wanda ya rene su shine wanda yake ba su shine wanda yake jujjuya lamarin su ma'anar kalimar rabbu mun ce da Hausa ana fassara da ubangiji mai reno mai reno daga nan aka samu murabbi don haka shine wanda ya yi maka halicce ka ya azita ka ya maka ni'imomi yake juya rayuwarka ya da gada ma kamar yadda wannan ayat ta ta sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin take nunawa a shiri na gaba za mu yi magana game da kashe-kashen rububiya rububiya shine zama ne ubangiji renon mutane da yake ya kasu kashi biyu a shiri na gaba insha Allah har yanzu kasan kalimar rabbu za mu yi suna Allah mai kyawu mafi kyawu a rabbu za mu yi magana game da wannan kashe-kashe sai mu haɗu a shiri na gaba shiri na takwas wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haske mai TV. 3 tafarkin rayuwa.